الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب من أشن الفصل الثاني عشر في أدعية الصلاة بعد التشهد من التعوذ من الأشياء الأربعة لكما استعاذات كمان اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم شين سيمالي وقد تقدم في الصحيحين hakika ya gabata a cikin bukhari da muslim anna ababakar siddiq radiyallahu anhu lallai sayyiduna abubakar radiyallahu anhu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam allimni du'a'an ad'u bihi fi salati ya ma'aikin Allah ka karantar da ni wata addu'ar da zan rika roƙon Allah da ita a cikin sallata an faɗa mana wannan hadisin a baya faƙala fi an su ce masa ya ce kul inni allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira ka ce ya allah lallai ni na cuci kaina cutarwa mai yawa wala yaghfiru dhunuba illa anta ba kuma mai gafarta zanubai sai kai farfir li min indik saboda ka ya allah ka gafarta min wata gafara daga gareka ka warhamni sannan ya allah ka ji kana ka tausaya mini ka lallai kai antal ghafurur rahimu kai ne mai gafarta wannan kuma mai tausayawa wannan annabi sama yana yin ta a cikin tahiya. ya koyar da sayyidina abubakar radiyallahu anhu sayyidina abubakar ya rika yin ta a cikin tahiya. bayan ya gama tahiya ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi at-ta'awudhu min al-ashiya'i al-arba'ati wato neman tsari daga waɗannan abubuwan guda hudu to sayyidina abubakar radiyallahu anhu yana hudintawa da wannan addu'a wafi صحيح muslimin min حديث علي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد sannan akwai hadisin sayyidina Ali radiyallahu da aka ambata mana a cikin babi na goma a baya can an ka mana hadisi dogo na sayyidina ali radiyallahu anhu tun daga du'a ul istiftahi wajjahtu wajhi lillazi fatara as-samawati wal ardi wal arda hanifan وما أنا salati wa nusuki wa ونسكي wa ومماتي lillahi رب العالمين to a ciki akwai addu'o'in da sayyidina Ali radiyallahu anhu ya ce annabi sama ya karantar da shi ya faɗa baina tashahudi wa taslim Allahumma ighfir ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al la ilaha illa anta ah, sayyidina ali radiyallahu anhu yace annabi sama ya karantar da shi yi wannan addu'a a eh, a tahiyya a tahiyya ta karshe ma baina at-tashahudi wa taslim wato tsakanin tahiya da kuma sallama sallah to kun ga ne nan sau da ka wanda bai haddace bai koma alfaslul ashir wato fasali na goma ya je ya duba wannan addu'a wa fi sunani abi dawud annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin sannan a cikin sunan abi dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wani kaifa taqulu fi salah me kake cewa a sallah qala atashahadu yace ina yin tafiya ne in na zauna وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار شينا شيوا ألا مدوكة سركي إنا روقانك كبان الجنة sannan ya Allah ina roƙon ka tsare ni daga wuta amma inni la uhsinu dandanataka anta wala dandanata mu'azin ce amma ni gurnanin da kuke kai da mu'azini ba zan iya ba kawai wannan addu'ar da kuke yi ku ta in an ce dandana shine abin da kai ta nana tashi a larabci in an ce ta dandana ko an ce dandana shine abin da kai ta nana tashi kai ta nana tashi to shi wannan ba ƙauyen da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ba zai iya wannan gurnanin da yake jin a annabi sama yana yi ba wato addu'a mai tsawo shi kawai in ya gama ta hiyarsa cewa Allahumma inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar shi kenan fa qala annabi sama haulaha nudandin yace mu ma abin nan da kake roƙo mu ma shine muka nace muke roƙon akai iyaka mu muna ilhahi muna tsawaita addu'a kuma muna naciya shi yasa kake jin muke nana cewa abinda ka roka shi muka roka kenan fiqhun hadisin na nuna da mutum zai zauna bayan ya gama tahiyayi yi salatin annabi sama ya ce Allahumma inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar ya zikir domin gashi manzo sama ya tabbatar masa ya ce ne haula hanu dandinu da ni da mu'azin ai dukkanin mu abin da muke ya akai kenan Allah ta'ala ya tsare mu daga shiga wuta kuma ya shigar da mu aljanna duk baki dai abin da dan adam yake nema kenan Allah ya tsare shi daga shiga wuta ya shigar da shi aljanna wannan shine abin babban abin nema wannan hadisi ne sahihi wa fil musnad wa sunan an shaddad ibn radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi salatihi ya zo a cikin al na al imam ahmad ibn hanbal rahmatullahi alaihi sannan ya zo a cikin sunan Eh, riwayar sahaban annabi sallama shaddadu dan ausu radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a sallarsa Allahumma inni as'aluka thabata fil amri ya Allah ina roƙonka tabbata a game da lamari nan fil amri ai fi kulli amrin kenan duk abin da nace zan ya Allah ka tabbatar da ni a kansa dama kuma nan al'amuru nan ana nufin amrul khairi ne ba amrul sharri ba Eh, shi amru sharri eh, Allahumma inni as'aluka sabata ala tarkihi kenan ko ina roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar da ni akan barin sharri shi kuma alkhairi Allahumma inni as'aluka sabata fil amri ai as'aluka an asbuta alaihi ina ka ya Allah in tabbata akan alkhairi ka in fara in bai wal azimata ala rushdi sannan ya Allah maɗaukacin sarki ina roƙonka ka azirta ni da al'azima ƙarfin niyya da yi da gaske ala rushdi akan shirya duk abin da ya zama na shiriya ne in rike shi ka ta tamaumau ka in yi wasa da shi wa as'aluka shukra ni'matika sannan ya Allah ina roƙonka godiya a game da ni'imar da ka nemomin da kai min suna da yawa tun daga ni'matul ijadi zuwa ni'matul imdadi ni'matul ijad a samar da kai ma yi ni'ima ce da Allah ga dama ba zai samar da mutum ba to sai ya samar da shi sannan kuma ni'matul imdad Allah ya ta haɓaka mutum yana ƙara mishi yana bashi to ina roƙonka ya Allah godiya a game da ni'iman nan wa husni ibadatik sannan ya Allah wa as'aluka shukra ni'matika wa husna ibadatik sannan ya Allah ina roƙon kyautata bauta a gare ka in zama bautar da zan yi a gare ka ta zama mai kyau husnul ibada an kuna bil ikhlas wa an takuna ala wifqi ma ja'a bihi rasulullah abinda ake ce ma abinda ake ce ma husnul ibada ibada cika sharuɗa biyu ya kasance akwai ikhlasi a cikinta sannan kuma ya kasance an yi ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ita in ibada ta zama haka to ta zama hasana kuma ta zama al'amalu salih was'aluka qalban salima ya Allah ta'ala ina roƙonka ka bani zuciya wacce take kubutacciya illa man atallaha bi qalbin salim malamai suka ce alqalbu salim min an-nifaqi القلب السليم من الرياء القلب السليم من الشرك القلب السليم من الكفر القلب السليم من الفسق القلب السليم من العصيان القلب السليم من كل ما يكرهه الله سبحانه وتعالى زوجي mutum ta دع أبن دع الله يكي yake ki ta kubuta daga barinsa to shine ake ce masa alqalbus salim to ya baka zuciya wacce take kubutacciya lafiyayya walisanan lisanan sadiqa sannan ya Allah ina roƙonka ka bani harshe mai faɗin gaskiya wanda la yakhsha fillahi lawmata la'im wala niqmata zalim baya jin tsoro in dai a game da Allah ne ya faɗi gaskiya gaskiyan nan koda wani zai zarge shi kuma koda wani azzalimi zai cutar da shi wa as'aluka min khairi ma ta'lamu sannan ya Allah ina roƙonka alkhairin abin da ka sani wa a'udhu bika min sharri ma ta'lamu sannan ya Allah ina roƙonka tsare ni daga sharrin abin da ka sani wa astaghfiruka lima ta'lamu ina neman gafarar ka game da abin da ka sani wanda na aikata mara kyau innaka lalle kai anta allamul ghuyubi kai ne masanin abin da yake face wannan addu'ar kamar yadda aka ambace ta iyaka isnadin hadisin da ya zo da ita yana da rauni malaman hadisi sun raunana shi وفي سنن النساء أن عمار بن ياسر صلى صلاة ودعا فيها بدعوات سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما يوتسلى ودعا فيها بدعوات yi wata addu'a yi wasu addu'o'i a ciki وقال bayan ya gama sai ce hunna min rasulillah sallallahu alaihi wasallam waɗannan addu'o'in naji su ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam allahumma bi wa اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا yin فتنكو da الدعاء yake yi idan ya kasance isa min alhayati fa in kana labudda fa'ilan falyaqul to wannan addu'a na sama yana yin ta a ƙarshen sallah kafin ya sallame a tahiyya Allahumma ya Allah bi ilmika al-ghaiba saboda iliminka da kake da shi na abin da ya fakku wa qudratika ala al-khalqi da kuma ikon da kake da shi akan halittunka ne ya Allah ka sa ni in ci gaba da rayuwa idza alimta alhayata khayran li matakar ka san rayuwa ita tafi min alkhairi wa tawaffani sannan ya Allah ka karbi raina idza alimta alwafata khayran li idan ka san rasuwata mutuwata ita tafi alkhairi ya Allah ka zaba min in rayuwa ce alkhairi ya Allah ka banni in ci gaba da yi in kuma ya Allah ka sani mutuwata ita tafi alkhairi ya Allah ka karbi raina Allahumma inni as'aluka khashyataka fil ghaibi wash shahadati ya Allah maɗaukacin sarki ina roƙonka ka azurta ni da jin tsoronka fil ghaibi a fake wash shahadati da kuma inda ake gani na al inda ba a gani haythu la rani ahadun siwaka eh ta yadda ba wanda yake gani na sai kai al ghaibu kenan a shahada inda kowa ke gani na al a aikin da nake yi a waje da na. a da alghaib abin da nake a zuciyata a shahada abin da nake da gaɓoɓi ta yadda kowa zai iya gani yana iya yiwuwa an tukhalifa shahadatul ghaiba wa an yukhalifa al-ghaibu shahadata ya zama abin da mutum ya kudurta a zuciyar shi daban abin da kuma yake aikata daban to ina roƙon ya Allah ka haɗa min in zama ina da khashiya a alghaib sannan in zama ina da alkhashiya a cikin ashahada wato boye da bayyane wa as'aluka kalimat alhaq fi alghadab warida sannan ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka ka azirta ni da faɗin gaskiya fil ghadab ko ina cikin hushi warida ko na yadda domin wannan suna da haɗari wani idza ghadiba to la yaqulu alhaqa in yi hushi to ba zai faɗi gaskiya ba kaga shine wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu ce sannan warriba كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين كاجا وانشن في وانشن في موقع الغضب وانكم في موقع الرضا أوجن أوجن هشي wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu kada dan kuna gaba da wasu sai ku ki faɗin gaskiya a kansu akan yi irin wannan wasu musamman irin wannan social media din mutane su ji tsoron Allah ahli sunna baya ƙarya domin ya kara sunnarsa abun ban mamaki za a ji a ɗauko maganar da wani yayi sai a laƙaba ma wani malami daga cikin malamai na yan bid'a a ce shi yayi alhali ba shi yayi ba kai kana jin murya ka san ba tashi bace amma tun da magana akwai ɓatanci a ciki sai a ce ku kalli abin da wane ya faɗa ko ku saurari abin da wane ya faɗa alhali bai faɗi ba yan kwanakin nan yin waɗannan maganganun suna ta yaɗuwa a cikin social media haka za ka yi ta jin ba daidai ba ne wannan babu ba adalci a ciki abin da ake bukata mu musulmai mu zama muna yin adalci hatta ga magabtanmu wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu kakiyayya da gabar da kuke yi da wasu wannan kiyayyar da gabar su ja ku ku ki musu adalci i'dilu huwa aqrabu littaqwa ku yi adalci kullun adalci kusa yake da taqwa kaga wannan kenan to haka nan fi mawqi'i ar-riba a inda ma ya kasance ka masoyinka ne eh masoyinka ne to shi ma ka faɗi gaskiya shi yasa Allah madaukakin suke ce walau ala anfusikum aw alwalidaini wal aqrabi walau ala anfusikum ko kanka ne kai ne ka faɗi gaskiya akan kanka aw alwalidaini ko iyaye guda biyu wal aqrabina ko dangi na kusa yayyanka kanninka ka faɗi gaskiya akan su kaga wannan ita ce ka'ida to to wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi wa ghiba kenan wa as'aluka al-qasda fil faqri wal ghina sannan ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka ka azurta ni da tsaka tsaki ko ina cikin wadata ko ina cikin talauci al shine al in zama a tsakiye nake in talauci ya dame ni to in yi mu'amala da shi yadda kace ai mu'amala da talauci idan kuma wadata nake ciki ya Allah madaukakin sarki kada ka sa wadatan nan ta ɗauke ni in yi israfi ko tabziri domin wannan nan jarabawa ce jaraba nau'ukan jarabawa ne guda biyu da alfaƙaru da algina talaka ana buƙatar ya zama saburan ko sabiran shi kuma mawadaci ana sai ya zama shakuran shakiran shi ne sai ya zama ana da alghaniyu shakir ya zama ana da alfaqiru sabir ya zama akwai mawadaci mai gode ma Allah ya zama akwai talaka shi kuma mai juriya kun wannan ita ce ka'ida wannan addu'o'i ne masu tsada was'aluka na'iman la yanfadu sannan ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka ni'imar da la yanfadu ba ta karewa la yanfadu ba ta karewa wannan ni'ima was'aluka qurrata ainin la tanqati'u sannan ya Allah ta'ala ina roƙonka sanyin ido wanda ba zai yanke ba sanyin ido bahaushe shi ya fassara shi da sanyin zuciya eh, eh, abin nan ƙurratul la'ayin shi idan ne ai ai suna cewa al'ainu rasulul qalb al'ainu rasulul qalbi wa safiruhu Kullum ido shine dan jaka da zuciya shine dan jaka shine jakadarsa shi yake zuwa ya je ya gano ya kai masa labari shi yasa malam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa rawdatul muhibbin wa nuzhatul mushtaqin ya kulla wani fasali jayayyar da aka yi tsakanin ido da zuciya wai wa ke jawo ma wani bala'i ido ya ce zuciya ke jawo masa bala'i zuciya ta ce ido ke jawo mishi bala'i hmm? ido ya ce zuciya ta ce kai kake gano min in ka gano sai ka aika mini ni kuma sai in ji sha'awarsa shi ne suke cewa kullul fawahishi mabdaha minan nazar wa mu'zamun nari min mustasghari shirari wal mar'u ma dama za ainin yuqallibuha fi a'yin al-ghidi ila al الخطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر ka gani ko wa as'aluka qurrata ayni la tanqati kenan to wannan jayayya ce dai tsakanin su da wuya ka iya in aka kawo maka alƙalanci ba za ka iya yanke hukunci ba sai dai ka ce su je su yaƙuri wa as'aluka ridha ba'da al sannan ya Allah ina roƙonka ka azirta ni da yadda idan ka yanke min hukunci duk hukuncin da ya ka yanke min ko mai daɗi ko mara daɗi in yadda da shi kun ga wannan arriza'u din arriza'u malamai suka ce arriza'u huwa alladhi yujibu sabra sai ka yadda kake jurewa in ba ka yadda ba za ka jure ba shi yasa idan musiba ta sauka ga mutum to riba ake nema farko fa iza radiya sabara shi yasa ya manzo sun ce famar radiya falahu riba wa man sakhita falahu sakhat wanda Allah ta'ala ya jarrabe shi sai yadda da wannan jarrabawar to Allah ma zai sa mishi yadda sai ya jure wanda kuma da Allah ta'ala ya jarrabe shi sai ya fushi da Allah shi kenan sai Allah ya bashi da fushin shi kenan ya fushi da shi wa as'aluka bardal aishi ba'da al maut ya Allah ina roƙonka sanyin rayuwa ba'da al maut bayan na mutu ya zama kabari na ya kasance rawdatan min riyadil janna la hufratan min hufarin niran وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم سنن يا الله إنا غوقنك كأزر تاند دات إنجني زوا غفسك ننتاك مدرجة واتوغانا قبع الكيامة يزم كاي تجلي غنك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون kafirai kenan ba za su ga Allah ba amma masu imani za su ga Allah wa yarawnahu subhanahu min fawqihim nazara al-iyani kama tura al-qamarani hadha tawatara an rasulillahi lam yunkihu illa fasidul imani وأتى به القرآن تصريحا وتعريضا هما بسياقه نوعان وهي الزيادة قد أتت في يونس تفسير من قد جاء في القرآن shine ya lil na ahsanul husna wa ziyada ziyada din za su ga Allah wa shauqa ila liqa'ika sannan ya Allah ka azurta ni da bege ila liqa'ika kullun in zama ina begen haduwa da kai man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu duk wanda ya so ya hadu da Allah to Allah ma zai so ya hadu da shi min ghairi darra mudirrati ba tare da wata cuta mai cutarwa ba wala fitnatin mudillatin sannan ya Allah ba tare da wata jarabawa fitina mai batarwa ba Allahumma zayyinna bi zinatil imani ya Allah ka adar ka adanta mu kai mana ado da adan imani waj'alna muhtadin ya Allah ka samu mu zama shiryayyu annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan addu'a a karshe karshen tahiyarsa ku bi tsawon wannan addu'a to wani sai ya zauna ya bai fin sakon uku sai ya sallami sallah tahiyya ce ya gama salatin annabi sa mai at-ta'awudh min al-ashiya' al-arba'ati ne sauran waɗannan addu'o'in ne da aka ruwaito yi wallahu alam amma dai da ya zauna sai kaji ya waɗannan addu'o'in su ne sirrin zaman lafiyar mutum a duniya ko da bai da dukiya ce Allah madaukakin sarki ya rufa masa asiri Allah ganar da mu